Ezekiyel Sura goma sha biyar Urushalima kuringa marar amfani Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, da mai itacen kuringa ya fi reshen waɗansu itatuwa kyau a cikin kurmi, an taɓa ɗaukan itacensa a yi wani abu mai amfani? Akan yi maratayi da ita da za a rataye wani abu a kai, bayan kuma a jefa ta cikin wuta, wuta kuma ta cinye kowane gefe ta kuma babbaka tsakiyarta, tana da amfani don yin wani abu kuma? In ba ta da amfani wani abu sa'ad da take cikakkiya, balle bayan da wuta ta babbake ta, za a iya yin amfani da ita? Saboda haka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Kamar yadda na ba da itacen kuringa a cikin itatuwan kurmi ya zama itacen wuta, haka zan sa mazaunan Urushalima su zama, zan yi gaba da su, ko da yake sun fito daga wuta wuta za ta cinye su, kuma sa'ad da na yi gāba da su, za ku san cewa ni ne Ubangiji, zan mai da ƙasar kufai domin sun yi rashin aminci, in ji Ubangiji Mai Iko Duka.